أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم yau lahadi 26 ga watan zulhijja ta shekara 1433 bayan jira na muhammad sallallahu alaihi wasallam da daidai da 11 ga watan 11 ta shekara 2012 miladiya ina cikin littafi na umdatul ahkam babi da yake bayani akan mu'amala ta na kudi shinikayya na yau da kullum da mutane za su yi muna babi da yake bayani akan alhawala alhawal hawala hawala ma'anansa shine at-tahawul intiqal wato shiratan wani abu daga wani mutum daga wuyan wani mutum zuwa wuyan wani mutum daban shine hawala akwai wikala akwai kuma abdaman akwai kuma hawala dukkan su yi kama da juna man kowane yana zaman kansa hawala shine abinda mutum kana bin wani bashi kama mu ce dubu biyar a hannun wani naka sai kuma ka sake karban kuma kai ma bashi a hannun wani dubu biyar ɗin kenan sai ka kira wannan mutumin da ka karbi sai ce ka so wani ce eh Cito ina bin sa bashi dubu biyar to wannan bashin da kake bi na yanzu ka karba a hannu wane wasu suna kiransa sai da bashi da bashi bashin da kake bi wuni sai ka ce to ka karbe a hannu kai ma wani yana binka sai ka kira wanda yake binka sai ku haɗu ce to wani kasu yana binka dubu biyar ce e to to wani ma yana bi na dubu biyar sai to yanzu ka karbi wannan dubu biyar da kake bina a hannun wani kenan lokacin da za aka sa na wannan zai karba sai shi ka karba a hannun wani wani yaushe ne zan karba da za ka karba wuri na a watan gobe ne to kenan ya dawo hannuwa ne idan har ya yadda da haka din kuma wannan da aka ce masa a karɓa hannunsa ɗin mai dukiya ne an san shi yana da shi kuma ba irin masu taurin bashi ba ba wancan ɗin ya yi a biya an kasa ba har ya yadda to shi kenan ba zai sake dawo ma wannan ba ko da wancan ya ƙi biya shi ne ake kira alhawala zaman kuma shi ne ana bin wani bashi sai wani ya yi tabarru ya ce bashin da kake biwa ne ni zan biya masa ba tare da kana bin sa ba shi ba ya tare da shi yana bin ka ba ce kawai tabarru kamar za ka yi kyautatawa ka ce za ka karba a wurina ka yi zaman ɗinin za ka biya wikala kuma ka wakilci wani ce bashin da ake bin sa ran da lokaci ya yi a sake shi ne zan je in zo da shi ka zama wakilinsa kenan in aka zuwa ba aka neme shi aka risa to kai za ka biya ka zama wakilinsa in baka kawo shi ba kenan shine ake kira wikala hawala kuma wasu malamai sukan ta'arifinsa shine sai da bashi da bashi kar ana binka bashi kai ma kana bin wuri sai ka faɗi wanda kai yake binka ka karba a hannun wani kenan an gama a sharuɗansa na farko akwai sharuɗa guda biyar da malamai suka yi kawo kafin ya zama ya inganta a yi wannan ɗin sharuɗin na farko a samu yardan wanda yake bin kaɗin wanda za ka sai karɓa a hannun wani ya yadda zai karɓa a hannun wani shi kenan kuma wani ɗin ya kasance yana da abun biya ba wai irin mutanen da bai da komi ba an san shi bai da komi kuma ka ce ga je karɓa a yi masa wayo kenan sannan kuma kai ba ka bi ka bi ne ka kasa karba so kana so ka yi ka ce to shi kenan ka je ka karbi wancan a dama lokacin da aka sa bai yi ba ne to sai ka ihalanci zuwa gare shi sai je karba na biyu ya kasance akwai zai yi din a yi wannan a cinikai abin a ba wannan abun din ya kasance bashin wanda ka ce ya karba daidai abun da kai ma ka karɓo a hannun wancan ɗin. wanda yake bin ka dubu biyar ne kai ma kana bin wani dubu biyar sannan ya zama jinsi iri ɗaya in hatsi ka karɓa buhun shinkafa to buhun shinkafan ne kada ka rubu buhun shinkafa ce to a karɓi shi masara shi kuma ya karɓi masara a wurin sai kai kuma ka karɓo buhun shinkafa a hannun wani su shi ke ne je karɓi buhun shinkafa a hannun wancan ne jinsin sai ya zama iri ɗaya sifa ya zama iri ɗaya komi ya zama iri ɗaya sa'annan a sun kadarin kowane sa'annan kuma kowane ya kasance ya karba ba wai zan karba ba kai na karba sai ya zamo hannunka wannan ya karba wannan ma ya karba ne istikrar din kenan sa'annan dukiyan ya kasance irin wanda ake iya sanin misalinsa wanda za a sun cewa iri kaza kamar abinci ne na karba mudu biyar shi ma ya karbi mudu biyar a hannuna ina karbi mudu biyar a hannunsa a san abun ne wannan sharuɗa suka samu to wannan abin da aka ya halatta addini ya yadda da shi shi yasa ake kulla babi na musamman akan wayannan ne ake kira alhawala الحديث السادس والسبعون بعد المئتين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع a wannan hadisi daga abu hurairata allah yarda da shi ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana fadi matsalul ghani zulmun wato mutumin da yake yana da shi ana bin sa bashi ya biya wannan zalunci ne ba a son haka saboda in mutum haƙƙi ne na wani ya yi ƙoƙari ya ba da wannan haƙƙi din don mutuwa tana na a kowane lokaci to mutum in yana da abun biya din kuma sai ya biya to wannan zalunci ne kuma Allah inna Allah la yuhibbu zalimin Allah bai yi son masu zalunci to mutum wanda yake da shi ya biya wanda bai da shi an san kuma shi ma bai da shi to a bashi tazara a dan sauƙaƙa mishi shi ma a dan bashi lokaci shi kansa wannan kyautatawa ne kuma inna Allah yuhibbul muhsinin wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in idan aka ce ɗayan ku. aka gaya masa cewa to ina bin wani kaza kudin da kake bi na ka karba a hannun wani shi wani din kuma mali'un mai shi ne ba mara shi ba to shi wannan da aka ce ya bi to ya je ya karba a hannunsa kada ya yi kuma addini ya yadda da wannan din in ya ƙi shi ne to ya yi abin da addini ya umarce shi ya yi ya ƙi wannan kuma bayi da kyau a addinin musulunci an ba da sauƙi ne aka samu misali mutumin da yake zama a lagos kana ka yi aiki da wani mutum a lagos ka karbi kudi a can lagos ne shi kuma wani ya zo nan kaduna kila dan lagos ne sai kudi ya yanke masa sai ya zo wurin kabokinka ne sai ya karbi kudi kenan sai zai koma lagos ga ce gobe sake kawo maka kudi a lokacin da babu irin wa'annan abubuwa akwai wahala to sai kai sai ka ihalansa to wani dama yana bi na kudi wannan kudin da ka karba ka je ka karba a hannuwa sai ka hada su kawai Cikin kaga an sauƙaƙe mishi shi kansa ko da ma a yanzu da in transfer zai kila sai an cire mishi wasu abubuwa ko amma in kuɗi zai bada hannu da hannu fa kaga gurgudo abin da ya karba a wurin ka gurgudo abin da zai bada amma ta banki transfer kila akwai kuɗaɗen da zai iya hasaran su wanda ba bai karbe su ba to kaga an sauƙaƙe mishi ko kuma zai dawo ne da mota ya zo ya kawo maka kaga nan ma zai abin ko zai ba wani ne kaga nan ma dai yana bukatar wannan da zai ba in aike zai yi zai biya kudin mota in ba aike ba zai ba wani ne kawai ba aboki na gudda da ba zai dan san masa wani abu to kaga duk wannan abubuwa an sauke mishi ka je kawai bashin da kake bi na ka karba a hannu wani ne ma ina bin shi gurgudo wannan bashi kaga kenan sai a je ya karba a hannun wancan ne a wannan hadisi yana nuna mana kenan idan har mutum da ya karbi bashi ya ce zai biya lokaci kaza in eh, yana da shi iya gibiya wannan abun laifi ne don ba a kiran abu zalunci sai in laifi ne ba a sun haka din musulmi ana so haka yi alkawari da shi lokaci ya ya yi kokari ya cika wannan alkawari in dai akwai wannan abu sannan kuma in babu to shi kuma wanda yake bi din an soya ya yana da cikin abubuwan da ake cewa wajibi da mustahabbi amma mustahabbin kuma yakan fi lada akan wajibi idan kana bin mutum bashi ai ƙarshen watan nan talatin ga wata zai biya kuɗi ya biya ka wannan lokaci wajibi ne a gare shi to sai lokaci ya yi bayi da shi kai kuma ka jinkirta mai zuwa wani lokaci mustahabbi ne in kai mustahabbi ka filada ina daga ciki haka yin alwala ka yi alwala tun karfe sha ɗaya ka jira a zahar mustahabbi ne ko amma kuma kana da dan ladan da kake da shi tun daga alwalan da kai kana zaune da sarki amma lokacin sallah yayi fa in alwala wajibi ne wanda ya wannan mustahabi ya fi lada irin wannan haka haka a sallama in ka samu mutane suna zaune kamar ka fara musu da sallama sunna ne amma su su maida maka wajibi ne wanda ya fara ya fi lada irin wa'annan haka to wannan in bai da shi sai a saurara masa kara masa lokaci wanda ya kara masa zai samu lada mustahabbi ne wannan din don wajibinsa ne an yi alkawari ya cika wannan alkawari yanzu lokaci ya yi kawo kuɗi to sai shi yana da wasu hidimomi da zai iya don Allah daga masa kafa sai shi yana daga maka kayi sunna yi mustahabbi kuma za ka samu ƙarin lada akan inda ya biya ka a hadisi kuma yana nuna kenan idan da wayo aka yi mutumin nan mutumin da ake ce a karbi kuɗi a hannunsa bai da shi marashi ne to ba zai ko da in ya zo ya gano bai da shi zai dawo ma mai bashi na farko da wannan yanzu in har ya yadda ko wancan ya ƙi biyansa shi zai karata da shi ne ba zai dawo ma na farko ba in aka samu yancin sharuɗa to amma idan har wanda aka ce ka je ka karbi bashi ya ce bai da shi ya san cewa bai da shi kuma shi wannan din da aka ce je karba bai sani ba to kaga ba zai dawo ma na farko na biyu na farkon ba wanda ya karba hannun su shi to fa wani din nan bai da shi ka bani kuɗi na amma dama in an san bai da shi zai iya dawo sai gaskiya wani nan na bincika bai da komai kuma kai ma ka san bai da komai shi yasa ka ce in je karbi kuɗi na saboda yanzu wannan karban da ka ce in je yi ban yadda da shi ba a hannunka na san kuɗi na dubu biyar za ka biya ni wajibinsa yanzu ya biya shi na'am a wannan hadisi kenan abin da yake nuni kenan akwai wannan mu'amala don sauƙaƙa ma 'yan uwa musulmai sai babi na gaba hadisi mu na 277 babu mawaje da sil'atahu inda rajulin qad uflisa wato mutumin da ya samu kayansa a mutumin da an kai masa iflasi iflasi shine mutumin da ake bin sa ba su suka da yawa ya kasa biya aka kai shi kotu kotu ta zo ta fito da kayansa za ta sayar shi ne iflasi kenan kaga duk abin da ya mallaka da aka sun abun saidawa ne a samu kuɗi za a fito da shi don a biya waɗanda suke bin sa bashi to shi kenan mutum ya saida mishi abu shi ma a matsayin bashi bai biya shi komai ba kaji an fi an an ce fa to za a yi mawa ne falas kotu ta za ta yi kayansa sai ka je kana zuwa sai ka samu kayan da kuka yi ciniki da shi bai biya ka ba kanka kayan da ka sai da bai canza wannan nan kayan ba bai yi wani haraka da wannan kayan ba ka same shi shi nan kana zuwa kai sai ka ɗauki kayan ka ba ruwanka sai wannan dama na wani mun shiriki akan zai biya ni karshe wata amma ga kaya na bai taba komai ba canza su ba sai ka ɗauki kayan ka amma iya canza kayan kamar ce yadi ne ya karbo zai dunka na sallah kafin sallah sai aka yi mishi wannan sai ka samu ya dunka babbar rigar gaci bai taba bai sawa ba yana jiran sallah yayi amma ya dunka yanzu kuma ba za ka karba ba saboda ya yi aiki a ciki sai kai ma ka yi ci ka shiga mabasan a sai da a biya ka in ya yi tasarrufi a ciki ko ba za a bin nan ko kuma ya dan baka wani abu bai gama biya ba to nan ma ba za ka karbi kayanka ba sai ka jira a sayar amma in bai baka komai ba ba yi tasarrufi a wannan kayan ba sai ka samu kayanka a nan to kai ne ka cancanta da wannan kayan ka dauka ne abin da babu yake magana akai an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama aw qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqul man adraka malahu bi'ainihi inda rajulin aw insanin qad aflata fa huwa ahqqu bihi min ghairihi shi ma hadisi daga abu hurairah Allah ya yarda da shi ke faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masu ko kuma ya ji annabi yana faɗa ya ƙulu man adaraka malahu duk wanda ya samu dukiyansa bi ainihi ainihin dukiyan nasa zai saida inda rajulin a wani mutum au insanin ko wani mutum rajul duka ma'anansa da insan ɗaya yana ɗaukan aka ce inda rajulin ba ana nufin namiji kawai ba ya kunci mace da na miji da mace in aka ce insan ma haka mafi yawa to amma abu huraira ya kasa bambanta wani kalma annabi sallallahu alaihi wasallam ya amfani da ita inda rajulin ne ko inda insani idan aka ce inda rajulin mata sun shiga inda insanin ma mata sun shiga sai dai in kana so kawai kai magana ra'aitu rajulan wa mura'atan nan ne sai ce yanzu kana nufin ka bambanta ga mutum namiji da mace amma yake ce ayyuma rajulin duk wani mutum aka yi amfani da kalma haka yayi kaza to ana ya kunshi jinsi gaba daya ba wai kawai ana nufin maza kawai ba don ga annabi yana amfani da galibi mutanen da suke tare da shi amma khitab lil jami ga dukkan maza da mata to wanda ya samu kayansa ga mutum wani mutum ko mace ne ko namiji kad aflasa kuma wannan mutum ayyukan jin kayansa ne sai ya samu kayansa fawa haƙu bihi min gairi to shi ne ya cancanta ya ɗauki wannan kayansa amma muddin bai tasarrufi a wannan kayan ba shi mutumin in ya tasarrufi a kayan kamar yadda na faɗa yadi ne ya ɗauka ya riga ya dunka yadi to kaga yanzu bai da dama ya karba kuma ya yi aiki a ciki yanzu sai ka shiga mabasa sannan a ka'ida idan aka zo kuma aka sai da wannan kayan mabasan aka zo aka same su suka taru to ba dole ba ne mutum ya karbi kayan kuɗinsa duka idan yana bi dubu biyar aka ga idan aka bayi dubu biyar wasu ba za su samu nasu ba sai ce to za a bashi dubu biyar da ɗari dubu biyu da ɗari biyar ya karɓi rabi wannan ma ya samu rabi wannan ma ya samu rabi in aka ba su kowa ya tafi to gobe kuma ba wanda zai dawo shi akwai sauran balansin kuɗi na tunda abin da aka yi masa ya ishe shi yanzu <laughs> ba mai karɓan balans an biya su kenan kowa ya ƙara gaba shi kenan in ya ɓoye wasu can da aka ga ya fito da su ba mai dawowa ya ce ka bani kuɗi na a hukuma ta riga ta gama nata ta ɗauko duk abin da take gani ya mallaka ta sai da kun karbi kayan ku kun yi gaba to ba mai dawo masa kuma an gane wannan to kowa kowa zai iya samun kuɗinsa gaba ɗaya zai iya samun ba zai iya samun kuɗinsa ba sai a rarraba kowa ya samu daidai da abin da yake gani wannan ko rabin kuɗinsa ko daya bisa biyu na kuɗinsa sai ya kara gaba gobe kuma ba zai dawo masa ba shi kenan ya gama wannan daga nan sai ya fito ya ta yawon sabinsa amma ma malamai sukan ce kafin a yi masa wannan za a tsare shi tukuna don kila yana da wani kuɗi da bai so bai so ya biya aka tsare shi kwana ɗaya biyu uku aka ga da gaskin ne to sai a zo ayi yi wannan gonjon kayan sadin kowa ya zo ya faɗi nawa ake binsa a rubuta daga nan a zo a ga zai iya biyan abin da aka rubuta kuɗin ya biya wani biya wani e eh, kowa sai ya bashi abin da yake bi aka gaba zai iya ba sai a rarraba kowa gwargwadon sa a bashi abin da zai tafi shine iflasi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama da yake tambayan sahabbai atadruna manil muflis kun san wanda yake al muflis su suka ce al muflis a wurin su wanda bai da ko dinari da bai da dirhami su a fassaran irin wannan na luga suka dauka sai a ce a ci ba wanda yake nufi kenan ba moflis wanda shi yake nufi a nan mutumin da zai zo ranar kiyama ya yi sallah ya yi zakka ya yi azumi ya sadar da zumunci duk ayyukan alhairi ya yi za a ba shi lada waɗannan ayyukan gaba ɗaya a ce sai ya ɗauki yana gani zai je aljanna yana murna ce sai a zuwa ya ci mutunci wani ya ci dukiyar wane ya zubar da jinin wane ya kashe wane duka sai su zo su yi layi a bayansa sai to ai haƙoƙin mu fa mutum ba zai tafi aljanna da haƙƙin wani ba na ji sai ya ɗauki sallah a bawa ne a ɗauki ko duk ayyukan sai ya ɗauka a tare ba musu don ayyukan suka ƙare gaba ɗaya ba a gama biya ba sai ya ɗebo ba waɗannan mutane sai a lafta masa annabi shi shine wanda yake muflis ya ga samu ya ga rishi a lokaci guda shi wannan kuma shine hasara ta har abada ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi to ga musulmai kowane mutum yayi kokari ya biya haƙƙin da ke kansa kafin ranar da babu dinari babu azurfa imal hasanat aw sayyi'at ko dai ayyukan ka gari ya ɗauka a ba wani kai ma wasu aiki kenan ko kuma zunubansu da suka lafta a dauko a lafta mu mutum yayi gaba kaga wannan shine hasara shi yasa annabi ce kowa ya kokari in yasan an ana bin sa haƙƙi na wani mutum ko na dukiya ko jini ko mutunci ko wani abu ya yi kokari ya bada wannan haƙƙi kafin wannan ranar ta zo to wannan shine iflasi kenan wanda aka yi mai iflasi aka sun bai da abin da za a rike mai duk abin da aka san dukiya ne za a dauko a sai da a biya mutane haƙƙinsa kaga hakkin mutane kenan yana da muhimmanci sosai shi yasa za a bar mutum bai da komi gobe ya je ya ƙara sun da yana da rai yana da ƙarfi ya nemi ko da gatari ne ya saya ya je ta faskare bai ya samu abin da zai ci gobe amma dai hakkin mutane kan sai an ba su haƙƙinsu saboda ran da ya mutu da haƙƙi ba ruwan Allah cewa bai da shi shi ya karɓa ai to zai biya masu haƙƙi haƙƙinsu to shi yasa ake masa wannan don ya biya a duniya ya huta a lahira na wannan hadisi shi ma guda ɗaya inda yake magana a kan iflasi ɗin kenan to abinda hadisi ke nuna mana dai kayan mutum wanda ka same shi a ainihin kayan kadin ba a canza masa sifa ba to kai ne ka cancanta karbi kayan ka ba wai ba shi ba a jira sai an sayar da ka zo kawai sai ka daga kayan ka tsara gaba kai ka huta sauran kuma wanda su dama an kuɗi ne ko wani abu su ne suke jira a saida wannan shine abin da hadisi ke nuni da shi kenan kuma ya nuna din ai haka din ba zalunta wancan din aka yi ba tausaya masa aka yi don ya biya a duniya ya huta a lahira wannan kuma yana nuna mana kenan ana iya tilasta mutum a kan ciniki kaga sharuɗan da muka yi na ciniki da muka yi wa farkon babi mun ce a samu yarda daga mai siya da sayarwa amma kaga wannan ba yarda wajen sai da wannan kayan nashi amma kuma sayarwa ne da haƙƙi don haƙi wani ne za a fitar don ko bai yadda ba za a sai da a fit da haƙi wani shi yasa aka istithna'i dama a samu yarda tsakanin ba'i wal mushtari a sharuɗan ciniki sai ce sai dai in saidawa ne akan haƙƙi kamar irin wannan to nan ba a neman ba sai ya yadda ba tunda haƙƙi wani ne a kansa to dole a cire don duk wani haƙƙi na wani wanda kotu za ta ba wani ba tare da yarda wancan din ai za a bashi ba to haka shi ma za a sai da kayansa ba tare da sa ba kuma kayan sun sai du sai a ba masu haƙƙi haƙƙin su to wannan shine ikhlasi kenan malamai sai bayani akan maganganu masu yawa akan wannan din amma dai wannan hadisi shine asali akan wannan babi na'am a babi na gaba sai babi da ake kira a shuf'a shuf'a shi ne kamar shaf'a biddul witir saɓanin abu guda biyu sai shi a shaf'i wal watar witir ya abu ɗaya shaf kuma abu guda biyu Shuf'a shi ne idan mutum kamar mutane suna da gida babban gida sai aka resu aka bar musu wannan gidan shikenan kowa sai aka bi kaiwa ne kana da wayannan ɗakuna kai ma kana da waɗannan ɗakunan kai ma kana da naka ɗakunan shikenan ɗaya daga cikinsu sai na buƙatar kuɗi sai sai da wannan ɓangaren nashi ba tare da ya nemi shawaran waɗannan abokan zamansa ba bai gaya musu ba kawai can sai suka ga kawai yana kwashi kaya wani zai zo ya sa kaya to an ba su dama su da wannan shirki nawa ka sai da ma wannan gidan na sai da mai dubu ɗari biyar ne ɓangare na ce to ba mu yarda ba ce kai wanda ya siya zo ga kudinka dubu ɗari biyar ka tsara gaba shine ake kira a shuf'a kuma wanda yake haka waɗanda suke tarayya ne a gida irin wannan ko fili ko wani abu ko gona irin wannan don abin da ya sa aka yi haka saboda haƙƙi na makwabtaka yana da ƙarfi wanda shi ya sa ake wanda za ka zauna da shi ka sun kowaye ne amma yanzu ya zo ya jawo musu wani mutum ba tare da saninsu ba zai zo ba san wani irin mutum ba to addini ya ba su tunkuɗe wannan cutarwa da za a shigo musu su bata wannan shinikin su ba shi daidai kuɗin da ya siya ba rage ba ɗari su ba shi su karbi kayansu su zauna tun da shi bai su shawarce su ba amma inda zai gaya musu cewa to ba zan sayi da wannan wurin suna nan ba su ce to mu za mu siya ba ba su yi magana ba ko bai yi magana ba shikenan ai shiru ya sake faɗa shikenan sai je jawo wani kawai ya saida da to nan ba su da dama su ta da wannan shirkin saboda ya ba su haƙƙinsu yanzu haƙƙin ne da bai ba su ba shi ne addini ya ba su wato haƙƙinsu saboda kada a cigo musu wani mutum da ba bayi da daɗin zama ba za su iya zama da shi ba wannan shi ne ake kira ashuf'a kuma ana yin sa ne kawai akan gidaje fili gona irin ina abubuwa ko ake baya shiga wani abu fil musha shi yasa malamai suke yi ana yin shi ne fil musha al iqar gidaje wa diyar da kuma filaye da kuma gidaje kawai ake yin wannan shuka kuma ta wannan hanyar ne ake yin shuka amma inda kuma ba sa nan kuma sai ya je ya sayar bai gaya musu ba to duk lokacin da suka dawo suna da wannan dama su ta da wannan ciniki ta da ciniki a abin nan shine ma'anar shuf'a kenan kamu da shuf'a shine abin da hadisi zai bayani a kansa عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جعل وفي لفظ قضى قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة a wannan hadisi daga jabir dan abdullahi Allah yarda da su ce annabi sallallahu ja'ala a wani lafzi qada dukkan ja'ala da qada lafazu iri daya ne qada annabi sallallahu alaihi wasallam bi shufati annabi yayi hukunci da za a yi shuf'a fi kulli ma lam yuqassam duk abin da ba a rarraba ba amma da a lokacin da aka rasu aka bar masu gidan shikenan sai suka zo suka tsaga gidan sai suka riba akai katanga wannan na kallon nan wannan na kallon nan kila ma sai suka yi layi a su yanzu an riga an riba kowa ya dauki nashi bare to da in wancan tsaya zai sai da wayannan ba su dama su zo ta da wannan ciniki shine abinda amma idan ba a yi wannan ba to yana da dama da zai iya ta da wannan ne shine abinda hadisin ana yin kamu da shi fadin a duk abin da ba a rabe shi ba ba a tsaga shi a riba ba ko da gona ne da aka zo aka zo za a riba sai aka tsaga tsakiya sai aka yi hanya ce to wannan bangare naka ne wannan bangare nawa ne ga hanya a tsakiya to in ya sai da nashi bai da zuba da akwai hanya a tsakaninsu ba yadda za a iya shigo ya tsallako hanya zo shiga iyakar wannan bai yiwuwa ko to nan babu magana ya kama da shufa amma in babu wannan to nan ne yana an riba ne kawai ga daga nan zuwa can naka daga nan zuwa nan na to ana yana iya don zai iya tsallako ya kama nashi a nan to nan za a iya da wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi annabi ya yi hukunci akan ayi wannan a duk abin da ba a riba shi ba amma fa idza waqatil hudur idan aka sa iyaka wa surifatit turuq aka fidda hanya to nan fala shuf'ata baka mu ba ta da ciniki ciniki ya tabbata kenan duka wannan hadisi da yana nuna haƙƙi ne na musulmi akan dan uwansa musulmi shi yasa ko da makwabtaka daga cikin abin da haƙƙi na makwabtaka idan mutum yana da makwabci zai sai da gidansa farko wanda ya fara gaya zai fara gaya wa shine makwabci akwai magana da malamai suke faɗi aljaru qabla dar wato makwabci tukuna kafin gida kafin ka sai gidan sai ka kalli suwaye za su zama makwabtanka kada ka je inda za ka je ka ɓata tarbiyyar 'ya'yanka wayannan yana da muhimmanci sai ka kalli wace irin anguwa za ka zauna wani irin mutane ne a wannan anguwan mutane ne da za a yi rayuwa irin na turai kawai ba ruwan kowa da kowa kaga nan ma sai ka kula ko kuma inda za ka je kawai a ɓata yaranka irin masu zaman abin nan ɗin nan anguwoyi da yake yara ba tsari ba a tsawata ma yara kowane yaro ya abin da yake so ga ma sai ka duba to sai ka nemi gidan da za ka siya so saboda irin waɗannan shi yasa ake ba da dama a kan waɗannan abubuwa har mutum wani zai iya su kulle ciniki da mutumin da yake baligi mai hankali an ba shi dama da yi shinikin kuma wani ya zo ya ɓata wannan shinikin kuma cinikin ya bata har ma an ba shi kuɗin ya mai da wannan kuɗin saboda kula da haƙƙi na zamantakewa na yau da kullum an gane abin wannan shi ne abin da wannan hadisi suke magana shi ma ina gani hadisin guda ɗaya a babi wanda yake bayani akan shufa amma malaman fikihu suna faɗaɗa magana da yawa akan wa'annan abubuwa inda suka yi ittifaki da kuma inda suka saba dalilin kowane na sabanin da suka yi din amma dai asalin wannan shine wannan hadisi wanda buhari da muslim suka ittifaki akan hadisi shi fa ya halatta ya sa malaman fiqh suke kulla babi na musamman akan babu shuf'ati din su kawo da abin nan hadisai da suka yi magana akai su kawo sharruda na shi shuf'an sannan su kawo irin abubuwan da za a yi shufa a kansa da kuma lokacin da in har aka yi din ko da mutum ya kama ba za a yadda cewa wannan shufuwa ba wannan shine a takaici kenan akan wannan hadisi a babi na gaba shine yana bayani akan ahkamul jiwa wato kunce kunce na makwabtaka kaga a addini ba abin da ya bari sai dai kawai mutum abin nan kenan mutum kafin ka zauna shi ma ka karanta kunce wato haƙoƙi na makwabci shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗi a hadisi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda yake imani da Allah da ranar lahira ya girmama babonsa annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi ce la yu'min la yu'min so uku suka ce waye ne wanda bai da imani ya rasulullah ce man lam yu'min jaruhu bawa'iqahu duk wanda makwabcinsa baya aminta daga sharrinsa yana gani in na tafi zai iya cutar da ni ta iyalaina ko ƴaƴana ko dukiyana to wannan mutum ba mumini bane duk wanda in uh, makwabcinsa baya nan baya tunani yana bai tunani kamar yana don akwai wani wanda ko da ba ka nan in dai yana nan kamar kai kake gidan kawai sun da wani yana na ya alhamdulillah akwai wanda in zaka tafi baka son ma ka san ya sun kai tafiya to kaga wannan shine wanda makwabci bai ba zai kubuta daga cutarwarsa ba haka zaka sulale ka in ai ya tambaya ku ina gida saboda kana tsoron cutarwarsa to wannan ba mumini ba ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa babi ina bayani hukunce hukunce mai na makwabtaka abin da ya kamata makwabci haƙoƙin da ya kamata ya bada ɗan uwansa makwabcinsa kamar yadda addini ya faɗa shi yasa malamai sai suka kasa makwabtaka kashi hudu aya wa abudullaha wala tushriku bihi shay'an وبالوالدين إحسانا وبذي القربى والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وأن القرآن يفدي متن أكو مقبتا سيما لو يسكتش مقبتا بدا هدوني كو ko uku uku شيء akwai makwabcinka سنكا كما مسلمي uwa أوا yan uwantaka ga مقبتكا ga kuma musulunci wannan yana da haƙoƙi guda a ba shi haƙƙi na makwabtaka a ba shi haƙƙinsa na ɗan uwa a ba shi haƙƙi na musulmi sai kuma makwabcinka wanda yake musulmi ne kawai amma makwabci ba ɗan uwantaka na jini shi haƙoƙi guda biyu ne na shi haƙƙin musulunci da kuma haƙƙin makwabtaka sai kuma wanda yake ba musulmi ba amma makwabci ne to kaga nan dole a ba shi haƙƙi na makwabtaka kada a cutar da shi daga cikin cutarwa a dinga zubo ruwa yana gangarawa a kofar gidanci wanda ba gota ba ne kullum zai fita sai ya tsallake ruwan gidan ruwanka wannan cutarwa ne ba a so musulmi ko kuma ka zo ka dinga tara bola a kofar gidansa ko ka bar naka bolan yana wari yana ji ko ka bar bayinka yana wari kullum yana cutar da shi duka wannan cutarwa ne wanda ya kamata a kula da shi a haƙƙi na makwabtaka ko kuma kai kana gidan sama ka dinga leƙa gidansa ka biyu da window ba sa gani ta baya kana leza su duka wannan haƙƙi ne na makwataka ko ba musulmi ba dole a bashi wannan haƙƙi to irin wannan abubuwa duka a kula da su shine malamai suke bayani akan wannan a daga ciki akwai kila haƙƙi na makwataka katanganka da nashi ɗaya ne to kada ka wani abu da zai cutar da shi ko kuma kai baka da katanga shi ya fara ginawa sai ka zo ka zo kusa da shi ka katanganta shi ne to in za ka yi amfani da katangan shi ma kada ya hana ka kila kana so ka kafa kusa wanda zaka daura igiya wanda zaka yi a shanya kada ya hana ka saboda haƙi na makwata kai ma kada ka hana shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan ko kuma kana so ka yi wani abu ne wanda zai taimake ka daga katangan shi zuwa inda kake kada ya hana in ba abun zai iya cutar da wannan katangan duka haƙi ne na makwabtaka عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ويغرز خشبة في جداره ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها مؤردين والله لأرمين بها بين أكتافكم أولنا حديثي دقا أبو هريرة الله يرددشي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يكي قيا مسو لا يمنع أن جار جاره كذا ولمقبشي هنا مقبشينسا أن يغرز خشبة يسا katako ko icce akan katangansa fi jidari abu da ya gaya masa habbai kamar sai ya gaba su yadda da wannan hadisin ba kamar suna so su hana din kenan to sai amfani da wani kalma ce me yasa nike ganin ina gaya muku hadisi daga annabi kuna kawo da kai daga wannan hukunci ce wallahi na kusa in jefa mako su malam suka ce yana so ya yi amfani da kamar zan jefa mako tsawa ko kuma ita katakon da ake magana daga bayan abin nan ɗinku a yanku saboda yana nuna musu wato sun ibin sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama azaba ta kusa ta sauka a gare su waɗanda ba su bi ba ko kuma kalma ne da suke amfani da ita wajen tsawatarwa ga mutum wanda ya bin umarni akan abin da aka gaya masa shine sai yake gaya musu wannan kalma da yake magana akai cewa zai jefa musu akan kafaɗinsu wato wannan hadisi kenan zai yi aiki a kansu in ba su yi aiki da hadisin ba saboda kenan yana nuna mutum in yana da ɗan uwa wanda yake makwabtaka da shi bai kamata ya hana shi amfani da wani abu da yake zai amfane shi ba kuma shi ba zai cutar da shi ba haka baka kila kana da ruwa a gidanka shi bai da ruwa sai ka ba bashi ka bace dinga ɗiban ruwa ko kana da bohol shi kuma famfo ne na yau da kullum kullum an ɗauke zai iya zuwa gidanka ya ɗiba kada ka hana shi tunda an ce katanga ma kada ka hana shi ya sa ice a wurin to kaga ruwa min babi aula in mutum ya hana to ya shiga cikin wayan na'unal ma'un kenan don a a sura tana karantar da sifofi ne na munafukai a ra'aitar lalli yukaddibu bidini sifofi ne ga wanda ya karyata addini daga ciki wayan na'unal. ma'un suna hana taimako ɗiban ruwa taimako ne ko to ka bacce ɗibi ruwa in bai da shi kai kana da shi a gidanka kada ka ce kawai a ƙulla gate kada kowa ya shigo ɗiban ruwa kaga wannan ba ɗabi'a ba ne mun ji jiya malam a cikin hudubarsa shekaran jiya ce usman bin affan radiyallahu anhu rijiya ne wanda sayar ruwan ake yi wani ba yahudi ne yake sama musulmai ana kira wuri yanzu mazara'atu usman har yanzu tana na mai da wurin gona wanda ake ciwo kaga irin su latas da sauransu a sai ba yake tsananta wa musulmai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tar akan ciyar da musulmai da abin nan sai usman ya samu wannan ba yahudu ya sai wannan bangare don iya wa'annan sun sha gobe wa'annan ko kuma a yi layi yahudawa daban ya ba su kyauta wata rana in yaso wayannan musulmi kuma ya ta karban kuɗi usman sai ya sai bangare na rijiya ya ce mu raba jari ni zan sai rabi kai kuma ka rike rabi da ƙarshe dai da ya ga baya samun wani abu sai ce usman ya sai duka usman ya sai da duka ce musulmai su je su dinga sha fi sabilillah haka kaga ruwa ne annabi sallallahu alaihi wasallam akan irin waɗannan da abubuwan da Usman yake faɗi yake rantsuwa ce wallahi ma darra Usman ma amila ba'da al-yau daga yau duk wani abin da Usman yayi ba zai taba cutar da shi ba saboda yayi ayyukan da shuri shuri shuri na ladan wannan ayyuka duk wani zunubi da zai zo narkewa zai yi akwai irin wannan aikin da mutum zai yi kamar ya waɗanda suka yaƙin badar annabi ce duk wanda yaƙin badar aikin da zai yi a baya ba zai iya cutar da shi ba saboda ya samu tuli tuli tuli tuli na lada da ya yi zunubi kawai ya sai ya narke ya tafi to haka akwai aikin zunubi shi ma da zai zama haka tuli tuli duk wani aikin lada da ya zo narkewa yake yi a cikinsa a sabani da sabani tunda akwai aikin lada da zai zama haka to haka akwai aikin zunubi shi ma da zai zama haka daga ciki akwai zuwa wajen bokaye shirka da Allah madauki sarki shi narkar da ƙone ayyukan gaba ɗaya yake yi ma sai mutum ya zawo zero an gane abin to haka ne ayyuka shi yasa aka gaya ma annabi la in asharakta la yahbatanna amaluka a zamani annabi sallallahu alaihi wasallam dubi abinda wannan sahabi yayi wanda aya ta sauka ya ladina amanu ko la tattakhidhu aduwi wa aduwakum awliya ana kiran shi Haqib bin Abi Balta aikin da yayi shi kansa malaman da suke rubutu akan abin da ya shafi littattafan fiqh sun ce ridda ne wannan aiki tona sirrin musulmai ga kafirai ka je ka gaya ma kafirai sirri na musulmai ko ka zo cikin musulmai ka dinga dalga sirrin su kana kaima kafirai wannan ridda ne in aka kawo mutum ba yafewa kisa ne kai tsaye ba a cewa ai yafe masa ko da ya tuba sai dai tubansa ta amfani shi tsakanin shi da Allah a malaman fiqh da yadda suke magana ridda to amma da wannan yayi haka din annabi sallallahu alaihi wasallama da ya kira shi ya faɗi dalilansa umar ce ka bari kawai yanke kan munafiki ya rasulullah annabi ce kai umar baka sun cewa ya halarci yakin badar ba haka lam ya kalman da annabi ya gaya masa kenan baka sai ya je yakin badar ba kuka sun Allah ya ce ya ku ahal badar duk abin da kuka aikata na gafarta maku bi ma'ana duk abin da kuka aikata ba zai taba taba wannan aikin ladan da kuke da shi ba narkewa kawai ke ne ma'anan gafara gafara ba a narkar da abun ba a tafiyar da shi ka nan shi duk abin da suka yi na zunubi narkewa ce akwai wannan ladan aikin da ya shi kansa a malam fiqh da ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya faɗi dalilan sai ce ba wai na je in gaya musu ba annabi sallallahu alaihi wasallam din ina san su ko kuma don ina ƙin musulunci ko ina ƙin ka ba haka bane kawai zuciya ne irin na mutum duk sahabban da suke kusa da kai kowa yana da ɗan uwa da zai iya tsare masa dukiyansa da iyalansa a makka ni ba ni da kowa na yi wannan ne don nema in samu su ce ina so don su tsare mun nawa dukiyan da kuma iyalaina annabi me ya faɗa ce ya yi gaskiya abin da ya faɗa haka ɗin ne ce ku ƙyale shi kawai Umar da ya faɗi wannan kalma shine annabi Allah ma sai zo ya saukar da ya ayyuhal na amanu ya kira shi mu'mini la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya tulquna ilaihim bil mawadda har zuwa ƙarshen aya mai tsawo ita ma ta zo kan shi ta kira shi a mu'mini na ilaihim zuwa ƙarshen aya kaga Allah bai fitar da shi daga musulunci ba sai kira shi a mu'mini sai dai kada ayi wannan aiki to kaga yayi aiki ne da duk wani abun da zai yi narkewa kawai yake yi to haka a zunubai suke haka kuma aikin lada shi kansa haka yake yi mutum yana iya yin aikin lada guda ɗaya saboda girmansa ko yanayin yadda ya taimaka ma wani daga nan duk wani aikin zunubi da yake yi ina narkewa a ciki ne kawai a ibn qayyim a littafin sa madarijus salikin ya yi faɗi irin waɗannan maganganu ce mutum iya kai wani matsayi ko ya yi wani laifi ma Allah ba zai kama shi da wannan laifin ba saboda matsayinsa a wurin Allah kamar mutumin da yake bai taɓa yin komai ba mutum yana da 'ya'ya masu yawa kullum wannan ɗabiyayya yake masa komai yake masa ranar kawai sai ya ɗauki motar shi je buge wannan motar shi a wani ai ba da gangan yake ba ko wani abu ya ɗauka bai sani ba amma sai ce wani bai taɓa yin irin wannan ba amma in wanda yake kullu wata rana in baya na ya ɗauki mota je ya yi wannan jibi ya yi wannan gobe wannan ya ɗauki mota ya zo ya buge ta sai sai ka biya ko kuma sai na kulle ka haka ne ko ba haka ba to Allah ma yana da irin wannan mutumin da yake kusa da shi kullum kullum yayi wani aiki ce a ah, haba wannan ai irin kasancewansa dan adam ne shi yasa yi wannan don a nuna cewa shi ba masumi bane an riga ai yafe masa na'am wannan bayanin da muka yi ne wasu suka ɗauka har suka wuce gona da iri ake cewa waliye sai kuma su yi ta laifuffuka cewa su waliye ne ba wani abin nan kuma ba haka ba wannan ba zai sa mutum dama kuma ya bude kofa ta yin laifi cewa shi waliyin Allah waliyin Allah baya laifi mafi yawa sai dai abin da ba za a rasa ba na kasancewansa dan adam wannan kuma a yi wannan abubuwan mushahad ne a wurare da yawa da yawa kaman ka kwatanta kamar ma'aikatu na gwamnati za ga akwai wasu mutane za ta same su masu gaskiya komi aka ba su suna badawa yadda ya kamata ba taba kama su da wani laifi cewa ko sun cuci kamfanin da suke aiki ba ko hukuma duk abin da aka ba su sako za su isar yadda yake wani kuwa duk abin da ka ba ba ka sa ido da gaske ba komai ka ba je gobe zai sha mai cikatan ke zo ya ja kuma ya sayar kullum irin waɗannan in har aka ba shi kuɗi ka kai wuri kaza sai dawo ce an sashi kuɗi ce ba mu yadda ba sai ka biya sai mun cire albashin ka ko amma irin wancan da aka sanci da wannan amana an ce an sashi sai ce ba ba wata magana ya yi wa ne duk abin da ya faɗa a yadda ba ma mai magana cewa kai amma wani ya ce an sashi sai wani ya ce kai sacewa kai ne nan to irin wani to kaga haka abubuwa suke a kowane lokaci to haka abin yake wani da ya an ce an sace sai mu ce sam sai ka biya za mu karɓi albashi ka kan kama shi da laifi kenan wani kuma da an shi an sace ya magana ma kila ma sai ma ɗan ƙara mai wani abu saboda ya wahala gashi kuma an sashi kuɗin sai sake tura shi da wani kuɗin je kaka kai wannan kaga irin wannan ya zama shi a kamfani amintacce to ba a irin wannan an san cewa wani abu ne kawai ya fada to akwai irin wayannan to amma kuma gubu da wannan kofar da su wasu suka yi cewa waliyan Allah har suna ba su na shiga aljanna wannan kuma an wuce gona da iri ko kuma wai in baka yi laifi ba akwai wani abin da istighfarin da kake in ba laifi to shi kuma zai zo ya dinga cin lada babu wannan istighfari <laughs> wai dole shi yasa ake zuwa a yi laifi istighfarin shi wai kawai in babu laifi to zai cinye ladan gaba daya <laughs> kaga wannan bude kofofi ne na kuma banna wannan ba abin nan ba ba haka bane addinin musulunci man adali waliyan a garshen hadisin da yake magana man adali ya faɗi sifofi na shi waliyin Allah din ko aikata farillai wajibai da mustahabbai da sunnoni da sauransu shine ma'ana walittaka mutum sai kusanci Allah shine wala in sa'alani daga nan la'utiyannahu wala in ista'adani hu ya zama sifofi irin na waliyi kenan a shi ne ƙarshe insha Allah akwai dan tambaya na eh. a yi musu gwanjon kayan na daban-daban ne wannan bashi ya karɓo haƙoƙi ne na mutane bayan da za a yi haƙoƙin nan su fito sai an ɗauko kayan shi an sayar wannan wannan ma'aruf ne wannan ba wani abu mustafi wancan kuma ta ɗaya ɓangaren gwamnati ne ta ce to akwai kaya iri kaza ba masu a shigo da ita ƙasar nan doka ne duk wanda muka kama da wannan kayan za mu karbe to duk wani ɗan ƙasa ya kamata ya bi wannan doka wannan shine ka'ida idan kuma aka kaba aka karba to ga mutum zai je an zalunce shi ba gwamnati kuma tana da dama ta yi da wannan kayan da take so tana da dama ta kyautar tana da dama ta kona tana da dama ta sayar to sai dai wajen sayarwa ne to nan ne ake samun matsala to kaga za a iya sai damu mu wani mutum ka kai container ba sun abin da ke ciki ba to nan kaga an sai an bai majhul kenan to nan ne ake samun kurakurai amma inda kawai karba a bude a game yake ciki ina masu siya ku zo ga motoci ne nan nan kuma kayan yadudduka ne nan magunguna ne nan kaza ne mun duba kuma suna da kyau za mu yi muku gwanjon su ku zo ku siya shikenan sai a saida an gane kuma za a saida din kai ba za a saida yadda za a iya in a kasuwa ne za sai sai da musu kasa da gwamnati ne za ta sayar don shi ma wanda za su yi da mai samu ba matsala a irin wannan amma in an san da abin da ke ciki ne amma akwai bai'in majhul container kawai za su yi da maka me ke container Allahu alam to wannan shi ne matsala. na'am ya ba da cin hanci to nan kuma ai cin hanci kaga ka kira cin hanci ba magana kenan eh in ga ka ce cin hanci ba abin nan rashawa kenan ba ta kowane nama da ta abin nan ta tsira da wannan ce wuta ne ta fi cancanta da wannan nama da mai bayarwa da wanda ya bayar da wanda ya rubuta da wanda ya shaida da wanda ya kai da wanda ya rike dukkan su Allah ya la'ance su ji annabi sallallahu alaihi wasallam to ga ba magana a nan na'am wa alaikum na'am na'am bohol na'am famfo a waje je yi na'am eh na'am eh riba a ta injin din na'am samun matsala eh na'am Eh, eh, duk abin da zai iya cutar da shi mai kaya to na yana dama ya hana wani din don ko da maganan katanga aka ce a nan a sun ce idan har ba zai cutar da shi mai katangan ba zai iya cutar da mai kaya kamar jan da yake yin wannan ruwan yakan sa wata ranar ruwan ya zama ya ƙare ko wani abu har famfon ya ƙone ka siyo ka sa zai iya cutar da ka sai ka ce don Allah ka bari ni in na kunna kawai ka dinga amfana da shi in ban kunna ba kada ku zo ku kunna kenan ka ka taimaka mishi in har ya ƙare a muku kada ku zo ku kunna da kanku muna da mai kunnawa guda ɗaya musamman haka muke so ya zama kada ku ku kunna mu za mu iya kunnawa in kuka ba ku da shi to kila mu ma ba mu da shi mu haƙura zuwa wani lokaci kenan sai wannan yarjejeniya ba matsala kuma an taimake shi kansa din don ya lalace babu shi kansa wata rana ba zai samu ba na'am mu mafi yawa ba ma son abu da yarjejeniya da tsari sai ga mutum shi yayi rashin tsari aka na shi sai ce mutane ba su da kirki shi yayi rashin kirki da yawa haka za ka gani wallahi shi kansa bai bi ka'ida ba amma ka a yi masa abin nan sai ce mutane mu ba sa son taimako ba su da kirki to inda za ka bi yadda ya biyo din da zai nemi wannan abu sai ga shi kansa tun daga farko rashin kirkin ne na'am to kun yanzu lokaci ya canza sosai karfe 6 da minti uku ake kiran magariba aga da azumi mutu ya sharuwa wannan lokaci ya karya azuminsa wannan shine yake so ina so a faɗaka kan wannan don a cewa lokutan sallah kullum suna canzawa kaga kusan awa daya yanzu daga julai watan julai muna kiran sallar magariba karfe bakwai saura minti uku yanzu kuma 6 da minti uku kusan awa ɗaya kenan to kaga yanzu la'asar in ka yi shi garfe uku da minti ishirin da tara ka yi la'asar lokacin da za ka yi magariba rana ta faɗi shida bakwai saura minti uku bai yiwa ka yi la'asar a lokacin uku da rabi in ka yi la'asar a lokacin uku da rabi ka yi la'asar lokacin ta bai yi ba saboda wannan awa ɗayan da ka bada faɗuwar ranar zole ka bada ita a kowace sallah canjin da aka samu an gane to wasu abubuwa ba ma sai mun tsaya muna duba wani abu a hankalci za mu iya gane su in ka lura da fitowar rana da faduwanta mu duba yanzu fitowar rana karfe 6:25 da ishirin da biyar tsakaninta da kusan awa nawa faduwanta da fitowanta ake samu faduwar rana 6:20 da ishirin da kuma wannan eh, awa nawa sha biyu daidai kusan wa da yanzu ba wani abin nan to lokaci yakan canza haka ya so ya sauko yanzu ya tsaya kenan daga nan faduwar rana zai sake fara haurawa kenan a kalandun duka za ka ga su inda yake tsayawa daga da minti hudu ne kawai bai daga nan ya tsaya sai fara da minti biyar da minti shida har ya dawo kuma bakwai saura minti uku to kaga a lokacin kuma isha'i lokacin da muke yi magariba bakwai saura minti uku wanda isha'i bakwai da rabi bai isha'i akan lokaci ba kaga dubi awa ɗaya tsakaninsu yanzu nan ana kallo shida da minti uku biyu bakwai da minti hudu to amma abin da ake so minimum din abinda da ake so a samu kenan tsakanin faduwar rana da boyewan shafaki wani awa daya a koyina ka duba duk wata kalanda da ka duba za ka sai ka baka wayannan abubuwa kaga yanzu da yake ya fito daidai awa daya ne ko ba minti daya kawai a jiya awa daya daidai yanzu jiya magariba din da minti hudu ita ma isha'i da minti hudu yau ne da ya sauko babu ba abin nan eh yau ma tsari ne ko da minti daya ko to kullum akan so a samu tsakanin faduwar rana da kuma ɓoyewar shafagi a samu 15 eh, degrees shine minimum din maximum shine 18 wanda shine saudiya suke dauka shine kano suke dauka sai ga sun ja isha'i har kusan takwas da rabi to abubuwa da yawa ya kamata a dinga kula da su a duk lokacin da wani canji ya samu don nan gaba sai a duba a gani sai a san cewa la'asar dole ita ma ta yi shifting kada mai da ita fix kullum uku da rabi saura kwata ta da sallah ba kowane lokaci take haka ba kwanaki za ga uku da kwata za mu iya sallar la'asar to wannan shi ne ya sa na yi wannan magana don ga sunan muna kallo saboda nan gaba mu sake tunawa mu ga lokacin da muke sallar magariba shida da minti uku daidai نعم اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله بيدك الخير كله وإليك يرجى الأمر كله على أن يأتي وصير فعلا تنتم إنك على كل شيء قدير اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وزوراته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وزوراته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ما قدمنا ما أخرنا ما أسررنا ما أعلنا وما أنت ألو به مني ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آه وند مكيمشي الدعاء جيا مال أبو بكر الله يمسى رسواه to sai ya sake masa addu'a kuma Allah ya gafarta masa Allah ya ji kansa kaga jiya jiya muke magana Allah ya bashi lafiya in abin nan mutanen da suka zo kaga da daddare jiya wajen karfe kusan uku haka in sun bugo mu wajen karfe hudu da rabi in sai Allah ya ɗauke ransa to sai mun fata Allah ya ji kansa Allah mu gafir lahu warhamhu wa afihi wa afanhu wa karim nuzulahu wasi mudkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wal wal barad ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبعد من الدنس اللهم ادخله الجنة وعيثه من عذاب القبر وعذاب النار وافصل له في قبره ونوير له فيه اللهم من كان موسنا فزد في إيسانه من كان موسيا فتجاوز سيئاته اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين